بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu masu bibiyan mu a wannan shirin namu koyi tajwidi mu koyi karatun alqur'ani kama anzala Allah wa ta'ala ina mana sallama wa assalamu rahmatullahi wa idan bai sauraro yana tare da mu muna magana akan kamun ra'a ta yadda mun yi maganganu sosai akan abin da ya shafi ra'ar wanda a darasin na karshe karshe muka gama bayani akan hukunci na wato arra allati jaza fiha at-tafsir wa at-tahqiq ra'un da take da jawazul wajhaini jawazul فضلا ما انتهينا بالوقف muka kuma kare shi bayani da wacce ciki wato jawabu wajen haini wakfan in allah ya yarda yanzu darasin da za mu yi shiga sabon darasi na abin da ya shafi waton alwakfu wal ibtida أكيد زي ما قرأت القرآني زي ما لم يسبق تدوين الحروف لمعرفة فقاني يا ذاك فديها ردي آه، تستطيع أن تفرق بين الهمزة والعين آه، آه، آ آ حا آه. ها كا ma'arifatu al-wuquf ka san menene al-waqf ah, malamai sukan ce mun kasance ana dukan mu al-waqfi wal ibtida ana yin bulala sosai magabata suna yin duka akan al-waqf wal idan mutum ya zo yana karatu idan ya tsaya zaka ji sun ce masa silil kalama ka haɗa kalma ba'daha bi ba'd ma'ana ka hada wannan kalma da wannan kada ka kuskura kana raba kada mutum duk inda ya samu ya ga dama kawai ya tsaya yanda ya masa ya wuce ha ba la yasa suka ce muna ana dukan mu akan alwaqfu wal ibtida yasa suke cewa wa ba'adu ko wa ba'ada tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifati al bayan ka iya tajwidul huruf taqra al huruf kama unzilat تقول الحمد لله رب العالمين تقرأ هذه الحروف كما أنزلها الله سبحانه وتعالى لا بد لك من معرفة ماذا الوقف والابتداء سبودا ليس أكثر أنت الوقف والابتداء الوقف جاء الابتداء هناك وقف أقوى وقف إن كان كراتون القران أو ساشي مسمى لديك القرآن كيف كرنت أنت تأتي وتقف عند قوله تعالى إن الله لا يستحي ها لو وقفت هنا عامدا متعمدا بعضهم يقول إنك ارتدت عن الإسلام جنك ka zo ka tsaya dan ganganci ba dan koyarwa ba ba atishawa ba ba tari ba sanadi idan ka tsaya a nan nan ma ka faru aiki a duk da cewa a wurin malamai suna da wata ka'ida sun ce eh, walaisa fil qur'ani min waqafin yajib wala haramun gairu ma lahu sabab babu wani wakafi na wajibi a cikin alkur'ani ba a ka'idan malamin tajiri ba wani wakafin da za a ce dole sai ka tsaya hatta wannan almim da ake sawa a ce waƙafin lafin haqiqi waƙafin lafin babu wani tauhidi wajibi sai ka tsaya qur'ani babu shi sannan kuma eh babu wani waƙafi na haramun in ba da sababi ana sai da inda sababi ne za a ce ya zama haramun ko waƙafin da zai zama haramun akwai waƙafin da yake zama mutum yana iya barin ma musulunci akwai waƙafi makruhi akwai waƙafi hasan akwai waƙafi kabe akwai waƙafi akbar ah, hunaka qabi hunaka akbar duka wa'annan akwai su wanda waɗannan su ne insha allahu ta'ala za mu yi magana akai idza qulna alwaqfu eh, suna kuma da aka tashi fara sai aka ce alwakafu, sai aka ce wal da sai a ce al ibtida'u wal waqafu ai da shi kake farawa abin da aka fara da sai a fara da shi lakin alka'ida ta kulu alwakafu wal tsayawa in ina karatun qur'ani aina aqil aina abtadir eh? a ina zan fara ina karatun alqur'ani dole farawa ma dole san a ina zan fara ba wai kawai zan yi buwar ta ta ita yi inda na gada ma in tsaya inda na gada ma in tashi haza na yi idan idan kulna alwaqafu idan ma huwa alwaqaf ما هو الوقف إذا قلنا الوقف يقال هو ماذا هو الكف والحبس idan mun ce alwakafu shine kame daga abu alhabsu ka tsare abu yanzu kana magana kat ka tsaya kana numfashi ka tsare ka fara sauki ka kame abu ya zo kat ka tsare shi haza huwa musamman alwaqfu lokacin haza huwa alwaqfu lokacin ma'ana shine kame daga abu ka tsare abu kana cikin yi ka tsaya kana cikin yi ka tsare waza sai dai a wurin malamai hunaka al'alaka baina alwaqaf hunaka alaka baina alwaqaf wal qata ha hunaka shay'un yusamma al qata akwai alwaqaf akwai al qata alƙata shi ma yana da alaƙa da alwakufu duk da za mu ji a cikin karatun Allah yadda idan ma'ana alwakufu ma'ana alƙata me yasa saboda kasu kar ka samu rikicewa ka kagara gane menene ake nufi da alwakaf ka kagara gane menene ake nufi da alƙata alƙata min babin walƙata min babin akhar kowa yana da nashi wurin da yake taka rawa a babin karanta alqur'ani eh, wayannan bayanan da muka yi su ne shimfiɗa kawai akan babi na alwaqfu wal ibtida hunaka waqafat allati ibtada'aha ba'd alqurra akwai wasu wuquf wanda sashin makarantar alqur'ani suka kirkiro su a madannin bid'a allati ma anzalallahu biha min sultan allati lam tujad inda ahadin min alulama almutqinin babu a wajen wani malami cikin malamin karatun alqur'ani شهر الروس النوع في الإتكاني يسمى وقف التعصب وقف المعانكة وقف كذا وقف كذا وقف كذا دكان سوزام جيسو إذا وسع الله في العمر وبارك في الوقت ونكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته